الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa ina roƙon ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kula mu da zunuban mu da sanin ya ƙara mana imani da himma da ikhlas da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin ya zo innahu waliyyu zalika alqadiru alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau alhamis sha bakwai ga watan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijiriya ta yi daidai da sha ɗaya ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya za mu tashi a na wannan littafi mai albarka a alamun a tambaya ta arba'in da bakwai wanda ita ce ma jiya muyi yi bayanin babban shirka wanda take sallama mutum daga musulunci ba kwata kwata kwata ba su ba musulunci kuma idan ya rasu a kai zai dawwama jinjin har abadan abadan a cikin san jahannama babu ranar fitowa Allah ubangi ya kare yau kuma za mu yi karamar shirka yace ma huwa shirkul asgar me ce karamar shirka mala ya ce kuwa ya siru riya shi ne wato riya ɗan kaɗan mutum ya yi aiki na ibada sai ya yi riya a ciki a dakili wanda yake wa mutum fi tahsinil amali wajen ƙara kyautata aikin da yake nufin Allah da shi wato mutum yana cikin sallah sai ya ji mutane sun shigo sai ya ƙara kyautata ƙira'a da jama'a sun shiga sun shigo masallaci yana cikin rukuɗi da ya ji jama'a sun shigo sai ya ƙara kyautata rukuɗin ya wani buɗawa ya wani irin balas wanda kuma bai yi shi ɗazu ba bai yi shi a raka'a ta farko da ta biyu ba sai da ya ji mutane sun shigo inda yake ina fata an gane ko قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ga shi ga abin da yake game da wannan shirka din wato riya ita ce shirkun asgar karamar shirka Allah ce faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake sa ran gamuwa da ubangijin shi duk wanda yake kwaɗayin gamuwa da rahamar ubangijin shi fal ya'mal amalan salihan idan ya tashi wata ibada ko aiki na Allah to yayi wannan aikin mai tsafta ya tsarkake shi daga dukkan wata riya wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan kada ya kuskura ya hada wani cikin ibadar da yake wa ubangiji sa ko da ɗaya ne imana kar yayi riya ka zo kana sallah ka ga Allah ake nufi da sallah da wani ya shigo kuma sai ka dan gyara aiki shi ma ka bama wannan mai sallan ka naki wani bangare cikin ibadan da kake kana yin ta domin Allah sai kai associating wani kaɗan shigo da wani shi ma don ya kalli abun ya yaba masa to wannan ita ce ƙaramar shirka ba ta koran mutum a musulunci sai dai tana ɓata masa wannan aikin da ya yi riyan a ciki ina fata an gane ku ɗauka mutum ya yi sannan asuba lami lafiya yayi yi azahar lami lafiya tsakanin shi da Allah ya yi la'asar ya yi magariba kalau sai da aka zo isa'i sai aka yi waɗansu baki to anan ne da ya tashi yin sai ya yi riya to riyan tana a cikin wannan sallan ne kawai ta isa'i da aka samu riyan a cikinta amma sauran sallolin kudu da yake ya yi su domin Allah babu wata riya a cikin su kuma su ya tabbata ga Allah ne amma ita babbar shirka idan mutum ya yi ta tana rugurguza duk wani aiki naka ne da kai kullo ranar da ka balaga alkalami ya hau kanka to tana rugurguza dukkan waɗannan ayyukan ta rugurguza dukkan wani haji da kai ta rugurguza duk wata umra da kai da rugurguza duk wata nafila da sadaka da me da me kai duka ita babban shirka nan tana rugurguza su gaba ɗaya shine Allah yake cewa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in atarakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun maka wahayi kamar yadda muka yi wa manzannin da suka gabace ka kai ma da za ka yi a cikin ka yi shirka in ji Allah ni ma Muhammad ta haɗa ni da wani to la ya haɓa da dukkan ayyukan kan nan ladan annabcin ka da ya baci gaba ɗaya gaba ɗaya ya rugurguje wala ta kunan na minal khasirin kuma za ka kasance cikin masu asara gobe kiyama ita shirka babba tana rugurguza komai amma ita karamar shirka wanda ita ce riya tana rugurguza aikin da aka yi riyan a kan shi kawai ba a cikin wanda baka yi riya a cikin shi ba wannan aya mai albarka a je suratul kahf aya ta goma za a ganta وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثي كما منظن الله من إرادة مثل السبتة أدريس يتي أخوف ما أخاف عليكم ما في tsoron abin da nake ji muku tsoronsa ko al'umma ta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine ashirkul azgar shine karamar shirka riya yanzu Allah ce ba abin da nake ji muku tsoron shi shine riya a cikin ayyuka fasu'ila anhu wata rana sai aka tambayi manzo Allah ni ka ya rasulullah a shirkul asgar din nan karamar shirka karamar shirkan da kullum kake mana gargadi mu kiyaye ta fa qala sai yace arriya'u karamar shirka ita ce riya thumma fassarahu bi qawlihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara mana ma'anar riyan da wannan hadisi inda yake yaqumu ar-rajulu fa yusalli za ka ga mutum ya tashi yana sallah fa yuzayyiru salatahu sai ya kawata sallah din lima yara min nazari rajulin ilaihi saboda la'akari da yayi shi mai sallan wani yana kallon shi sai ya kawata sallan ya ci kifayin nata kawata ta don mai kallon nan ya yaba masa ko kuma karatu kake yi kawai da wani ya shigo kawai sai ka tara kawa ta murya kawai da aka ji maza maza ka koma su dai shi limamin makkan da kuma karatunka na gida kake alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Aka kake kayan ka tun kafin mutumin ne kana shigowa ma malai aka ji kawai ka koma su dai ko shurai mata kawai ana wani irin kakkar ya murya haka ana haƙi ayan kawai shekara ina fata kuma ka san mai da yana yi yana dan sakan kallon yaga kana kallon shin ne ko aikin banza yake yi kallon dama don kallon yake ya zai ba ka kallon shi to shi ma ya aikin banza yake yi ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri wani wani malami a university mu lokaci yana lecturing namu sai yace akwai wani matashi da Allah madaukakin sarki ya sanya shi kullu yana sallan ha yana ɗan sallolin sa na ha na walaha na walaha to akwai wadansu tsofaffi su irin masu zama a masallaci suna ta wurje din nan su to an tsufa an tsufa ƴaƴansu ne suke musu da menene da makamakai kullum anan suke zuwa abin za ka gan su da ɗan dan dan kwandon hannun nan na roba an dan sa nan flas na ga hawa an dan sa yan dabino a nan an zo masallaci an zauna ana jiran azahar kan daga azahar din kuma a zauna a jira la'asar to kullum suna lura da wannan matakin in ya zo sai ya yi sallah fa sai ya ji suna ta <laughs> kasa ta a wannan mata bawa wannan matakin alhamdulillah kaza kaza kaza kaza suka suka yaba masa da ya tashi shi kuma da raka abin zai da ya ƙara zuwa shida da ji an yaba masa da irin sallan da yake da ya zo fita ya gaishe su salamu alaikum ai har azumi ma ina yi ai ya fita ta kofa sai har ma azumi yana dauke da azumi a yanzu haka idan abin da ba to ina menene na su irin wannan da baka wallahi ana ana ana fadin kamar yake har ma azumi ina yi yake ce masha Allah kan dan adam yace masha Allah mai ka samu bai baka aljanna ba bai ka baka lada ba ba shi yake kai makamantan ina fata an gane wa min zalika daga cikin irin wannan karamar shirkan alhalifu bi ghairi llahi rantsuwa da wani Allah shi ma karamar shirka ce kalhalifi bil abadi. kamar mutum da yake rantsuwa da iyayensa ce na rantsuwa da na wani wal andadi da masu rantsuwa da gumaka ce na rantsuwa da faran kwasa dubu na rantsuwa da aradu wal ce da mai rantsuwa da ka'aba ka'aba gini ne in ka ce wa rabbul ce na rantsuwa da ubangijin ka'aba nan ne ka rantsuwa da Allah amma idan ka ce na rantsuwa da ka'aba dai ne amma idan kace na rantse da qur'ani yayi saboda qur'ani sifa ce ta Allah magana ce ta Allah magana Allah kuma sifar ce wannan yayi wal amanati kace na rantse da amanan da take tsakanina da kai rantse da amana sai ne duk rantsuwa da wani Allah ne wa ghairi zalika ko mutum ya ki na rantse da aure na da wani sai nuna muhimmancin abin da duka waɗannan rantsuwa da wani Allah dukkan su kananan shirka wa qala sallallahu alaihi wa sallam dalilin cewa shirka ce karama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la tahlifu bi ku kada ku kuskura ku rantse da iyayenku wala bi ummahatikum haka nan ma kada ku kuskura ku rantse da iyayenku mata uwayenku wala bil andaji kada ku kuskura ku rantse da alloli da ba Allah ba gumaka kenan wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la taqulu wal ka'abati kada ku kuskura ku ce yayin rantsuwa wal ka'abati na rantse da ka'aba a'a walakin abin da yafi daidai qulu wa rabbil ka'abati ya rantse da ubangijin saba domin ko ila fi quraishi ma Allah yake fal ya abudu rabb hadha albayt su bauta wa ubangijin wannan gidan bai ce fal ya abudu hadha albayt ba Allah bai ce su bauta ma wannan ɗakin bai ce ku bauta wa ubangijin wannan ɗakin to haka nan ma a rantsuwan sai ka ce na rantse da ubangijin ka'aba ka'aba kan gini ne aiki gini in Allah ya ga dama zai bar Ka'aba ya nuna ma wani gini a nan sai ya ce na da da dawafi na ku rika yin shi a nan yanzu shikenan naka din umurni ne kawai wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la ta'alifu kada ku kuskura in za ku yi rantsuwa kada ku kuskura ku rantse da wani abu illa billahi sai da wa sai da Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce, man halafa bil amanati falaysa minna wanda yake na rantse da amanar da take tsakanin mu annabi ce wannan da ya yi wannan rantsa baya cikin baya tare da mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da miki Allah tabbata a gare shi yace man halafa bi ghairi llahi duk wanda ya rantse da wani Allah faqad kafara hakika ya kafurta au ashraka ko kuma ya yi shirka wa fi riwayatin a wata riwaya yace wa ashraka ya yi shirka wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam wa minhu qawluhu haka nan idan mutum yace ma sha Allahu wa shi'ita shi ma ya yi shirka idan Allah ya so ka so ni zariya yau in yawo kai ka zo ka gaya wa oganka haka kace in Allah ya so ogana ya so ko in Allah ya so babana ya so zan je zariya yau in ka faɗi haka ka yi shirka ne azumci Allah ya so babanka yana isa ya hana aiwa mata ta sha'una ne illa an sa ai ba ka son abu duk yanda kake son abu sai Allah ya so naka ya kasance idan ka ce idan babana ya so Allah ya so ka haɗa soyayyen Allah da na babanka sai sun haɗu daidai wa daida kafin abinda za ka yi din ya tabbata kenan amma idan ka ce idan Allah ya so sannan babana ya so wannan shine daidai karka hada wawun kar karka sa wawun ka sa summa a tsakani domin summa tufidu tarahi ita summa idan ka kawo ta tana nuna akwai wanda ya riga tukuna wani idan Allah ya so sannan babana ya so ya nuna son babanka ya zo bayan na Allah ne amma idan ka ce idan Allah ya so babana ya so ka nuna sun yi tarayya yawa Allah ko da ya so wato inda babanka bai so ba ba zai yi ba ke ina fata yanzu idan ka ce Muhammadu da Aliyu sun shigo ka nuna wanda ya riga wani sam idan ka ce Muhammadu ya shigo sannan Aliyu wanne ne ya riga very good to shine the correct one din shine zai kautar da kai daga shirka idan Allah ya so sannan babana ya so idan Allah ya so sannan in ka so za ni zariya wataƙila kana neman izinin wani shugabanka ne ko boss ɗinka ko wani abin da kake dan Allah ya zo sannan ogana ya mun izini ya so kima zan je zariya ku dawo haka nan karka ce wallahi da ba don Allah da karen nan ba je da barayi sun shiga mun gida da ba don Allah da karin nan ba ya bi karin ne ya ta haushi ya bi barayin suka yi abun nan suka gudu ko suka suka kai ajiya da ba don Allah ba da karen nan shi ma ya kuskure da ba don Allah ba sannan kare kullum sannan za ka rika amfani da shi Shi ne zai kare ka daga fadawa shirka ina fata an gane mu ji ga abin da wani mutum ya faɗa kun san sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ladabin da Allah ya musa a Qur'ani duk sahabin da yake madina kada ya kuskura ya fita garin madina ya yi tafiya without permission na annabi sallallahu alaihi wa sallam. duk tafiyan da za su yi wajen madina ne sai sun zo sun nemi izinin manzala su ce ya rasulallahi samun izini zan yi tafiya ina son in je gu kaza ina son in je gu kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce masa fa idza ta'adanuka li ba'di sha'adihim fa'adan liman shi'ita ko liman tashaw idan suka nemi izininka. akan wata biyan bukatan su za su fita madina ka yi ma wanda ka ga dama izini in ji Allah wanda ka ga dama kuma ka ce ba za ka ba duk an ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam to bari mu ji abinda wani yazo ya faɗa manzo Allah ya ce masa masha Allah wa shi'ita idan Allah ya so ka so ya rasulullahi zan yi tafiya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya faɗa wa lillazi qala zalika ya faɗa wannan mutumin da ya wannan magana yace ni lillahi nidda ka sanya ni kishiya ga Allah kenan kace in Allah ya so na so wato idan Allah bai so ba shi na so abun dole yayi kenan yace bal kace ma sha Allahu wahadahu masha Allahu idan ka ce idan Allah ya yarda shi kadai ai idan Allah ya yarda da tafiyar naka zai yarda da wanda kake neman izini shi ko ba haka ba zai yarda da shi zai sa masa ya yarda hmm? baka ga idan Allah yana son mutum a sama ba zai ce ya jibrilu ina sanar maka ina son wane dan wane Allah haka zai ga jibrilu ka sanarwa dukkan mala'ikuna da suke sama din sama ta bakwai cewa su so shi don ni ina son sai mala'ika jibril ya zai ce ya ku mala'ikun sammai ida Allah yana son wani dan wani ni na so shi kuma ku so shi sai duka mala'iku su so shi sai an samu duk ana son ka mutanen kasa kuma sai Allah ya jefa musu ƙaunan kan a zukatansu automatically sai kowa ya ji yana son ka kawai to kaga da Allah ya so ka ai ya sanya soyayyanka a zuciyan haka nan idan Allah ya so tafiyan ka zariya din wanda kake ganin boss ɗinka sai shi ma Allah ya so masa son tafiyan naka da ka zo kawai sai je ka kawai shi nan ba sai ka ce in Allah ya so da da Allah da wani in sun so ba no annabi ya masa bal ma sha Allahu wahadahu kace idan Allah ya so shi kadai shine jaran da ya masa wa minhu qawluhu yana daga cikin shirka karama mutum ya rika cewa laulallahu wa anta da ba don Allah da kai ba yau da na mutu maybe wani ne ma malam mota ta ta san masa za ta burko sai iya ne a ka zo ka tashi ma malam motar ta wuce ce da ba don Allah da kai ba yau da na gama da ba don Allah da kai ba no kuma kuskure fata haka nan ka ji mutum ya zo ya ce maka wa mali illa Allah wa anta wani ni duk garin nan ba da kowa sai Allah da kai irin wa ya kawo matsalan shi gaban ka kenan ka biya masa kadan ta samu masa wani abu eh ni duk garin nan wallahi banda wani in ba Allah da kai banda wani in ba Allah da kai ke sa na zo wajen kawai na bukata ban da wani sai Allah ya kai ina fata an gane ni ma kuskure in kana da Allah bai isa ba ya isa shi zai sa wancan ɗaya ba da Allah ba zai dunkulo maka ai daga sama ba ya jeho maka dubu biyu da za ka zariya da su ka saboda haka shi allah da ka yadda da shi ai ni'imal maula wa ni'imal nasir ne ko ba haka ba shi allah da ka yadda da shi ka shi shine zai kore maka wanda zai baka din kada ka ka daina faɗan wannan ba ni da wani in ba Allah da kai ba a'a babu wa ana dakhilun ala Allah wa alayka yanzu ka gani nan inda nake yanzu na shigo ba ina hannun Allah da hannunka ina hannun Allah da hannunka ina hannun Allah karka je da hannunka Wani nahawu zalika da makamantan irin waɗannan kalmomin dukkan su kananan shirka ne mutum yana yin su baya fili baya sanin yana yin su ina fata an gane ko qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la taqulu ma sha Allah wa sha fulan kada ku ce idan Allah ya so ne ya so walakin kulu ma sha Allahu sha a fulan har ku ce idan Allah ya so wani ya so Allah ce annabi ce ku ce idan Allah ya so sannan wani sannan din ne shine kawai mafitan ina fata an gane da ba don Allah ba sannan wannan karan da barayi sun shiga mun gida kaga ai na Allah ne ya riga sannan ka ka sannan wannan karan duk wanda ya ji sannan ka ya nuna wannan ya biyo baya ne qala ahlul ilmi manya manyan malamai su kuma suka ƙara da cewa wa yajuzu ya halatta mutum ya ce laulallahu da ba don Allah ba summa fulan sannan wane to wannan yayi amma wala ya juzu baya halatta ka ce laulallahu wa fulan da ba don Allah da wane ba da wane ne ba a so sannan wane ne shine daidai ɗin waɗannan ba mu yawan faɗa ba yawan faɗa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wannan mana ya kawo shirka kashi biyu ne anan mejo shirka da maino amma akwai wata shirka ma har ila yau da malamai suka ka ta uku suka ce shirkun khafi ehidin shirka ehidin hidden wanda hatta babban malami yana yi baya sani shine manzo Allah sallallahu alaihi sahabi ina ji Abdullah bin Mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabibin namlati sauda ala safatin sauda fi lailatin zalma yace irin wannan shirkan saboda wahalan tantance ta misalin ta misalin bakin tururuwa ne ya yi tafiya a kan bakin dutse kuma a cikin duhu mai tsandare mai tsananin duhu a ce ka zo cikin duhun nan ka nuna wannan tururuwan bakar inda ta taka kan bakin dutse ka nuna fuskar finta ba wai ka haska da totilat ba fa ba ya ka jira sai gari ya waye ba a a cikin wannan tsananin duhun bakar tururuwa ta tafiya a kan bakin dutse irin sannan ka zo ka nuna footstep ɗinta inda ta taka kan bakin dutsen a cikin wannan bakin dutsen zai gano to yanda ganudu ya buyan maka haka nan wannan shirkan take circulating cikin jama'a haka take circulating take tafiya a cikin jama'a ba sa sanin ana yi ba sa sanin ana yi ta ita ce irin waɗannan din laula lahu da ba dan wani da kaza ba ba dan kaza kaza ba shi yasa manzo Allah ya sanya mu a rafi hanya madaidaita shine ka fi ba don Allah ba sannan wani idan Allah ya so sannan ka so ina fata an gane kullum ka nuna mashi'ar Allah ita ce ta fara zuwa sai na dan adam ya zo daga baya shine ana aka tambaya man farqu bainal wawi menene bambancin tsakanin wawun din nan da ta zo laula lahu wa fulan wa thumma da summa dinnan laulallahu summa fulan in sha Allahu wa shi'ita wa dinnan me bambancin ta da in sha Allahu summa shi'ita me bambancin tsakanin wawu dinnan da summa fi hadhihi al-alfaz wadannan lafuza jawab malaki li anna al-ataf bil wawi al-ataf shine conjunction idan ka je grammar wato ka ka sentence sai ka kawo abin da zai hada shi da na da na gaba shine wawun shine ake kira wawun aqaf domin ita wawun aqaf din nan wawun da take hada tsakanin wannan sentence da wannan da ba don Allah ba da wani kun gani da ita ce wawun din domin ita wawun aqaf yaqtadi al-muqaranata wa taswiya kamar yadda na faɗa ɗazu idan kai amfani da wawun tana nuna wannan aikin mutum biyu ne suka maka shi babu wanda ya riga ɗaya idan ka ce musa da ahmad ne suka gina wannan gidan baka nuna akwai wanda ya musa da ahmad ne suka shigo baka nuna akwai wanda ya riga ba ko ba haka ba amma idan ka nuna ahmad ne ya shigo sannan musa ahmad ne ya yi ginin sannan musa amfani da sannan yana nuna akwai wanda ya riga yi wani kuma ya biyo shi a ta baya shi ne aka ce ita summa ɗin tana nuna akwai wanda ya riga yi sai ya biyo baya to da ita ake so ka riƙa ba eh, ka magana mata Allahu summa fulan laula Allahu summa fulan shine yake fayakunu idan kai amfani da wawun wanda take nuna daidaito to sai ya zamanto man kala sha ma sha Allahu wa shi'ita idan Allah ya so kaso qarana mashi'atal abdi bi mashi'atillahi mutawiyan bihi ma ko ya hada yardan Allah da yardan bawansa sai da suka yi daidai tukuna wannan abun yayi kaga wannan ai ka yi shirka ne ta haɗa yardan wane sai da ka haɗa yardan Allah da na wane tukuna abun na nan yayi bi khilafil asaf bi summa sabanin amfani da summa al muqtadiyati tabaiyati wanda take nuna wani ya riga wani ne ke wani na bin wani akwai wanda ya riga sai wanda yake wani ya biyo shi a baya faman kala ma sha Allahu duk wanda yake idan Allah ya yadda summa shi ita sannan kai ka yarda to faqad aqarra maganan ka ta tabbatar mana cewa bi anna mashi'atal abdi yardan bawa tabi'atul li mashi'atillahi ko shi ya biyo yardan Allah daga baya yardan Allah ne ya riga zuwa sai na bawa ya ya biyo la takunu illa ba'daha Eh, idan ka ce summa din nan to babu shakka yardan Allah yardan bawa kullun yana biye da yardan Allah ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake wa ma tasha'una illa an yasha Allah duk yanda kuke son faruwan abu ba zai faru ba sai yanda Allah ya so sa wa kadhalika al-baqiya haka nan ma sauran misalan can ka auna su wannan shine karamar shirka a very very light and hidden shirka wanda mutum yana yin su baya sani baya sani ina fata an gane ko mu je tambaya ta ga ma huwa tauhidur rububiyya me tauhidur rububiyya yake huwa al-iqraru shine mutum ya tabbatar aljazim har can cikin zuciyarsa bi anna Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki rabbu kulli shay'in shine ubangijin kowane abu wa malika kuma mamallakin sa duk wani abin da kake gani shi in existence duk wani abin da kake gani shi a rayuwar nan kai imani ka yadda wannan abun mallaka ne na Allah sannan kuma Allah ne ke tafiyar da harkarsa arrabu shine mai reno kenan idan ka ce ka tura yaro reno me ake kenan me ma'anar reno idan aka ce na ba da yaro reno cin shi da sha da sutura da lafiya da tsafta da kula da sa ido da koma da komai ko ba haka ba to sai sa Allah yake rabbul alamina Allah ubangijin dukkan duniyar nan duk wata halitta ta duniyar nan wato bi ma'ana mai renon su kenan yake ba ku abci da ta da sutura da zan da duk wani abu naka Allah ne ke tafiyar da su to kai imani ta ma'anar tauhidu tauhidu rububiyya duk abin da ka gani a duniyar nan mallaka ne na Allah sannan kuma Allah ne mai tafiyar da harkan wannan abu wa khaliqahu kuma shine mahaliccin sa wa mudabbirahu mai mai mai mai mai mai mai ya al'amura al'amuran mutum ya juya ka yau kana jingiri ya juya ka ka zamanto matashi ya juya ka ka zamanto saurayi ya juya ka ka zamanto tsoho ya juya ka nan ya mai da kai mai kudi ya juya ka ta nan ya mai da kai ba kudi ya juya shine mujabbir mai tafiyar da al'umma wal mutasarrifu fihi mai tasarrufi a cikin dukkan al'amuranka lam yakun lahu tariqun fil mulki wanda bai da abokin tarayya wajen mallakanka lokacin da Allah ya halicce ka bai nemi sawaran wani ba bai nemo wani ya taimaka maka mai taimaka maka ba shi kaɗai ya halicce ka kawo ka duniyar nan saboda haka shi kaɗai din ne mai tafiyar da al'amuranka har ranar da zaka mutu ba wani wanda yake taimakon Allah in ka ga wani ya zo ya baka wani abu Allah ne ya hore maka cewa ya turo wannan din ya baka ina fata an gane domin Allah ya rubuta tun tun ka zo dina ran kaza za ka samu za mu baka kuɗi amma ta hanyar wani za mu turo shi wani nan kamar wani pipeline ne kawai a zira abu ne ya fita ta ciki shi kawai ya rufi wancan shi matsayin shi kenan ina fata an gane ko kamar unzura pipe haka a zubo ruwa kawai malam yusuf yana sha a nan ni ko na rike fafin ni amfani na amma daga wanda ya zira ne ya ba shi ai ina fata an gane sai dai dan ce sannu na gode kai ka rike ka sai ki kawai shi Allah ne ya ba Allah saka da alheri shi kawai wanda ya sa abin da ya jefa yawa shi Allah ba zai dunkulo abu ya ba ka daga sama ba amma zai tana da maka masu wanda zai baka sai ya tani da yanzu ka ta ya Allah ya Allah ya rabbal al Allah wanda kake yi Allah ka ban dubu ka ban dubu ya Allah ka warware matsaloli wani ya kira ka sai kai da Allah zo dan wanke mun motsa da mara ko ba ka iya ahazin wanke wannan ka wanke ka za ka ga dubu rubiya ka fitar ya kai addu'a na zuwa sai ka dalilin wanke motan dalilin sai ka kana tafiya dubu biyar ya fado ma sama za ka ɗauka wuta ba za ka ɗauka ba ne ai ba za ka ɗauka ba ne shi yasa idan in Allah ya tashi turo mala'ika mala'ika in zai zo har ya zo wa mutane a sukan mutane a neso su don su yadda da shi in ɗan adam ne ya kira ka ya baka za ka karɓa har ka yi godiya amma kana zaune kawai ka ga wani ma malam waɗansu sun faɗo ma a nan ko karkashin bishiya kana kwance wallahi a guji za ka abin nan a guji za ka bar wannan wajen ko an biyo ka da za ka kai ku fita da kudin nan gida ba na bane to ya kenan ku je ku yi da su za ba ku je ku raba can ba ruwa na dai ba kuma da baki na ba sai yana jin tsoro kar wani abu ya biyo ki da sai da bakin ka aka raba ku ba ruwa na ku je can ku yi abin nan to haka nan za ka roƙe shi sai ya turo maka ya tanada maka wani abin da za ka yi turu wannan abin ya zama sauran maka shine kayakin da kudin za su biyo ka samu ta wanke mota ta wanke kaza haka da maka za ka da maka ko kuma kai addu'a ya Allah wallahi ina jin kana hamma ba abin da za ka ji ne kana tafiya to ka dai raka ka biyu anan ka roki Allah kana tafiya sai motan wani ta mutu a kan wani zo ka tayan ka tura ka tura da kyar dai ta tashi ya baka ɗari biyar ita ce ka kaɗa jina ko kaga sai Allah ya sa hanyar da za ka addu'ar da ya amsa amma ta dalilin tura ma wani mota da ta mutu za ka samu shi ya baka ɗin shi Allah ne ya baka ina fata an gane ko shine walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull babu wani majibincin al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala الله أكبر wala radda li amrihi babu wanda ya ci sai sun kuɗe al'amarin Allah dan Allah ya ce kaza zai same ka na alheri zai shigo haluka babu wanda ya sun kuɗe la radda wala mu'aqqiba li hukmihi babu wanda ya isa kuma Allah ya yi hukunci ya ce zai bi cikin hukunci yanzu idan wani kotu ta zartar da hukunci ai ma wani bulala ai akwai wani kotu da zai zo ya bi diddigin wannan hukuncin da ka yanke a ga ko da mistake ko ba mistake ko to shi Allah idan yayi abu ba mai jin diddigi ya ce zai bi Allah ce ya halaka nan ya kifar da nan ko an yi girgizan ƙasa wani ya zo ya ce wai shi zai ji diddigi ne ya sa Allah ya yi wannan babu babu wanda ya sa kai ne ni nan in kai abu za a bi diddigi ka je ka ansa tambayi me yasa kai kaza me yasa kaza ya faru a wajenka amma Allah idan yayi abu ba wanda ya sabi ya ce zai bi diddigin abun ya ya ya ya ya tambayi Allah ya aka yi haka babu la mu'aqqiba li hukmi sai zartar da hukunci ya zartar kawai idan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm? wala lahu sannan babu wani wanda ya isa wanda yake opposition ne na Allah wani muzad wanda yake kishiya ne ga Allah Allah ya ce zai yi kaza abu ya tsaya ce ba za a yi ba fa za a yi ba wala mu matil rahu ba wani wanda yake kama da Allah in Allah ya yi abu a samu shi ma ya yi irin abu wala samiya lahu babu wani kuma wanda yake tsara ga Allah tsara haka mai wala munazi'a fi shay'in min ma'ani rububiyyati kuma babu wani wanda yake claiming din wani haƙƙi cikin rububiyar Allah ce nashi babu ce na jayayya da Allah akan kaza yana challenge Allah akan ruwan da yake saukarwa cewa shi ma fa yana da abin da yana da ja babu wa muqtadayati asma'i wa sifati babu mai ja game da sunayen Allah da sifofinsa yace yana sifan Allah kaza da yake da ita shi ma yana da ja yana da irin babu قال الله تعالى الله ما نوكت تسقيته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض godiya ta tabbata ga Allah da ya halicci sammai da kasai waje alal wan nura ya sanya haske da duhu wato wanda ya iri wanda aiki ya kamata a gode masa gode wa Allah shine kai imani da suka ka ta masa kalli sammai kalli kasai kalli duhu yanda yake da fa'ida da rufin asiri cikin shi ake bacci ayi abun nan duk wata halitta ko baka kora ta gida ba idan duhu ya fara yi za ka ga ta kama hanyar gida a ta ta taka za za ka ga sun rayu tukar karfe biyar mazuwa biyar da rabi su sun shiga a abulci da a kauye kake kuma ta yar bishiyar suke yawa za ka ga tunin suna suna riga kowanne bacci ka haka nan ma kanu a daji haka nan ma raguna da za ka bar za ka kowane abu ya kama Allah ya gaida su wannan duhun yanzu na aje a huta ga haske kuma Allah ya yi shi kuma kaga da haske ya yi ne za ka gani kowa yana uku ba zai ta neman abinci ne kawai ba sai an ce mutum a ba wa qala ta Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da ubangijin talikai mai reno ku mai tafiyar da al'amuran wa qala ta'ala Allah yace kul man rabbus samawati wal ardi tambaya mun kafuran nan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne ubangijin sammai da kasai bi mana ubangijin halittu da samman da halittun da ke cikin su da kasai da halittun da su mai renon su mai kulawa da su kulillah ce musu Allah ne in ba su da amsa kul afatakhassum min dunihi awliya'a tambaya musu shin suna da wani da yafi Allah din ne kaya za a ku rike waɗansu ku bar Allah wai su ne su kiyayen gidajensu wanda za ku bautatawa wanda waɗannan abin da kuke bautata la yamlikuna li anfusihim naf'an ba za su iya amfanan ku ko ba wala barran kuma ba za su iya cutar da ku ba yau idan kace ba zan sake bauta ma wannan gunkin ba ka ture shi kake ture shi da bijire masa da kai ba zai cutar da kai da komai ba haka nan rike shi da kai kana bauta mai kana girmama shi kana dan share masa kura ba zai amfanar da kai da komai ba shi bai amfanar da kansa ba ballantana ya amfane ka ba zai iya cutar da kansa ba ballantana ya cuce ka ko ba haka ba suna nan sun kai ɗari annabi ibrahim ya sassare shi ba da rataye gatarin a kafaɗan babban duk yawan su ɗari ɗin ai ga sai su ɗan kare kansu su nuna maka su allolin gaske ne gashi an zo musu ta'addanci ma sun kare kansu ai kaga zaka ji daɗi cewa lallai wannan tun da ya kare kanki zai kare ni amma yana sandare kawai haka ba malam ko kyaftawa aka sassare kuma ya zo ka gina ɗan laka kamar manna ka dawo da ke kuma ka ce wai zai kare ka kare kanki ba Allah maɗaukacin sarki yake kul ka tambaya mun masu jayayya da niya Muhammad hal yastawi al'ama wal basir makaho ne kan yana daidai da mai gani am hal tastawi zulumatu wan nur ko duhu yana daidai da haske ne am ja'alu lillahi shuraka'a ko sun sanya ma Allah waɗansu alloli ne wanda su waɗannan allolin nasu khalaqu ka khalqi su ma su yi halitta ne irin na Allah waɗannan gumakan da kuke bautawa abun nan da kuke bi ku sa abun da suka taɓa halitta mana irin nawa Allah shi ya yi furubi nake na halitta muku sammai na halitta muku kasai na halitta muku duhu na halitta haske na halitta ruwan sama ku kawo abin da su waɗannan allolin da ku suka yi ko da ɗan kwaya haka nawa ne ma kuke diba ku ba su in mutum ya zo ka tinta zuwa gungun ya ɗauko kaza ko kwaya halittu kaza to kaga an ara ma Allah su abinda wancan Allah ya halitta kenan ce tun da wancan ma sai an ka masa na abinda Allah ya halitta yake morewa shi ma a ce bawa ne na Allah ina fata an gani in kana bauta dutse sai ka kawo kazan da dutsen ya halitta sai ka yanka wa shine ka yanka wa Allah abinda ya halitta sai za a yi ka garzo ka ɗauko ragon Allah ka je ka yanka ma wancan Allah Allah ne sai shi ma bai bisa Allah ba kenan tunda yana difendin ne akan wanda abinda wannan Allah ya halitta ya ko ma Allah Allah shi ne Allah ce an jalu lillahi khalaq Allah yake qulillahu khaliqu kulli shay'in fa kace musu Allah ne mahalicci dukkan komai wa huwa alwahidul qahhar shine makadaici alqahhar mai kirtakawa mai karfi akan kowa wa qala ta'ala Allah yake Allahu alladhi khalaqakum Allah shi ne ya halicce ku ku mutane sun ku sannan ya azurta ku da abin da kuke ci sun yumitukum sannan nan gaba zai kashe ku bayan kun rayu sun yuhyikum sannan ya rayar da ku bayan kun mutu gobe kiyama kenan hal min shuraka'ikum Allah ce tambaya musu ya Muhammad cikin allolin naku da kuke bautawa akwai man yaf'alu min zalika min shay'in akwai wanda yake haka subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ga irin shirka da ake masa wa qala ta'ala Allah yake hadha khalqullah duk wata halitta da ka kanta ka kalle ta da idon basira sai ka ga halittar ta maka ta maka kyau kau ɗauko mangoro ka kalle shi ma ga mangoro ya yi kyau kuma sunan mangoro ya dace da shi sai ka ga a ce a canja mangoro a mai a suna ayaba a ɗauki ayaba a sa masa sunan mangoro sai kanka in ka haɗa su ka kalla kai a bar mangoro a sunan shi mangoro kawai ya fi dacewa da ko ba haka ba duk rashin son duk tsananin son zaƙinsa da rashin son zaƙinsa in ka zo cin ayaba ko mangoro dai za ka ji zafin ya yi ma wannan mista a daidai ya yi ma mista b daidai ya yi ma mista c daidai ba wanda zai ce da allah ku dan san mun shiga a dan kara mangoron nan dan kara masa kaɗan ko zaƙin ya yi wa ba ni dan gishiri gishiri duk abin da ka taɓa ka kalli mage sai ka ga mage kana da kyau a magen ka kawai da a nuno jaki a ce shi ne mage a nuno mage a ce shi ne jaki a canja sunan haika ce kai amma an ce nan da aka samar jaki a bar jaki a wancan babban a bar maje a komai to Allah ce haza halqullah Allah ce wannan ita ce halitta ta sai ke fa'aruni ku nuna mun maza khalaqal ladina min duni ku nuna mun abinda wani Allah da kuke rike da shi ya halitta ku nuna mun ku nuna mun babu وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون allolin nan da kuke bautawa an halicce su ba da wani abu bane ko su ne suka yi halitta An am ku samawati wal arda allolin nan da suka miƙe kuke bauta shin ko suka halicci kan mai da kasai ne balla yuqinu yake kusan ba su da wani hujja a wata aya Allah ce rabbus samawati Allah shine ubangiji kan mai ma'ana mai ne wal ardi